صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan foto ta ita ce zango na biyu a wannan rana to abubuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin zangon farko na shirin sun kunshi ko kun san labarin duniya da ɗumi-ɗuminsu mu koma noma mu koyi harshen farisanci. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku ɗaya bayan ɗaya. Sai a fara da sauraron shirin ko kun san? Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyar ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 229 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa akan george danton daya daga cikin shugabannin juyin juhali na kasar faransa an haife shi ne a shekarar ta tara bayan ya kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar ke kan sarauta danton ya kasance yana yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya samu karbuwa a wajen mutane a ƙasar faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taɓa tabbata a ƙasar faransa ba har sai an tumbaki tsarin sarauta a ƙasar amma bayan nasarar junju hali a ƙasar faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin junju halin mai suna robespierre ya kashe shi bayan kashe danton robespierre ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila sa kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa falastinawa a yankin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun ne dai yahudawan suka fara ruwan wuta akan mutanen gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane shida kuma suka raunata wasu da dama babbar manufar yahudawan dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaye dukkanin yankunan falastinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a su wanda baya ga kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a ɗaya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu mai matuƙar ɗaura kai da ban mamaki shine yadda manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar yadda kuma ba su yi ko allah wadai ba ne da isra'ila akan aikata wannan ta'asa a ranar irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila sun kawo ƙarshen lokutan wutar da suka yi wa yankin zirin gaza bisa raɗin kansu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 Labarun duniya da farko ga kanunsu. Miliyoyin al'ummar Iran sun fito kan titunan ƙasar domin raya ranar Kudus ta duniya. a yau juma'a ne ake jana'izar shahidai bakwai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta wa kisan gilla a birnin damascus ana yin kira ga al'ummar duniya da su fito kwansa da kwakwatansu domin raya wannan rana ta kudus a iraki ana gab da kawo ƙarshen ƙawancen soja na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka to yanzu sa gyara zama domin a ji cikakkun labarun miliyoyin mutanen iran sun fito kan titunan ƙasar domin raya ranar ƙudus ta duniya tunda misalin karfe goma na safiyar yau juma'a ne da al'ummar ƙasar ta iran ta fara do. a kan tituna zuwa masallatan juma'a domin raya ranar ƙudus ta duniya a nan birnin tehran manyan jami'an gwamnati ne suke halartar wato wannan zanga-zanga da kuma gangami. bugu da ƙari babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinu ta jihadul Islami Dr. Ziya Nakhala yana halartar ranar Kudus ɗin a nan Tehran. A sauran garuruwa da biranen Iran masu yawa mutane su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu suna masu bayar da takin yin tar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kisan kiyashin da take wa al'umma Gaza, hakanan kuma neman kawo ƙarshen yaƙin. Taken da aka baiwa ranar Kudus ta bana dai shine buguwar 'yantattun duniya. saboda ya dace da sunan farmakin guguwar a ƙasa wanda falasɗinawa suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila to a yau ne ake jana'izar shahidai bakwai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yau kisan gilla a birnin damascus shahidan da ake jana'izar tasu a yau a nan teran su ne brigadier janar muhammad riza zahidi muhammad haji hadi rahimi sauran shahidan su ne said mahadi jalalati muhsin sadakat ali aga babayi sai da ali salihi ruzbahani sai kuma Hussaini amani ilahi dama dai da maraicen jiya alhamis ne jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah al'ulwan sai da ali al-khamna'i ya yi wa shahidan sallar janaza ana yin kira ga al'ummar duniya da su fito kwansu da kwakwatarsu domin raya wannan rana ta kudus ƙungiyoyin falasɗina mambanta suka yi kira ga al'ummar duniya da su fito kwansu da kwakwatarsu domin raya wannan rana ta kudus ruwa da ƙungiyoyin ta ino suka fitar ta ƙunshi yin kira ga al'ummar musulmi da larabawa da kuma duk masu son yanci a duniya da su fito a yau domin su nuna fushinsu akan abin da yake faruwa a gaza a can kasar labanan ma dai babban magatakardar kungiyar mai musulunci ta hezbollah said hassan nasallah ya yi irin wannan kiran ga mutane da su fito saboda nuna ɓacin ransu akan abin da yake faruwa a gaza na kisan kiyashin da 'yan sahiyar suke wa falasinawa da ɓarnata dukiyarsu da lalata rayuwa a yankin da ƙasar yaman ma jagoran ƙungiyar ansarullah sai da abdulmalik alhusi ya bayyana ranar Kudus ta bana da cewa tana da wani matsayi na musamman domin za a yi ta ne a cikin yanayi da haramtaccen ƙasar Isra'ila take wa al'ummar Falasɗinu kifin kiyashi. Wanda ya assasa juyin juyi halin musulunci ne ran ne dai, marigayi Imamu kumaini ya ayyana Juma'ar ƙarshe ta kowane azumin watan Ramadana. a matsayin ranar Kudus ta duniya domin faɗakarwa a kan halin da Falasɗinu da kuma masallacin Kudus suke ciki a ƙarƙashin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta rufe ofisoshin jakadancinta da dama a duniya saboda tsoron mayar da martani daga Iran. Jaridar Radio ta Aharonot ta buga labarin da ke cewa ofisoshin jakadancin da aka rufe su ne na ƙasashen bahrain masar jordan morocco da kuma turkiya haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta ɗauki wannan matakin ne dai bayan harin ta'addancin da ta kai wa ƙaramin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na ƙasar syria a sanadiyar wancan harin na ranar litinin janar muhammad riza zahidi muhammad haji rahimi tare da wasu mutane biyar suka yi shahada ƙasashe da dama na duniya su haɗa da wannan yankin suna Allah wadai da 'yan sahauniyar domin abin da suka yi take dokokin ƙasa da ƙasa ne. Bugu da ƙari wasu majiyoyin 'yan sahauniyar sun ambaci cewa sojoji suna cikin shirin ko ta kwana saboda mayar da martani akan abin da zai iya faruwa. Jamhuriyar Musulunci ta yaran da ya tashi alwashin ɗaukar fansa na harin da 'yan sahauniyar suka kai wa ƙaramin ofishin jakadancinta da ke Damascus. a iraki an bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen zaman sojojin ƙawance na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka kakakin gwamnatin iraki ya sanar da cewa an kusa kawo ƙarshen ayyukan da rundunar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin amurka ciki a wannan ƙasar tun a shekara ta dubu da uku ne da amurka da wasu ƙasashen waje suka girke sojojinsu a cikin iraki musamman ma dai a sansanin ayrul asad da ke gundumar Anbar a yammacin ƙasar sai dai duk da cewa an kifar da gwamnatin saddam hussein da kuma mayakan isis amma da akwai sojojin amurka da biyar a cikin sassan ƙasar ta iraki kakakin gwamnatin ƙasar ta iraki basim al'awadi wanda tashar talabijin ɗin russia today ta hira da shi ya ce a ƙarƙashin kwamitin haɗin gwiwa da aka kafa na sojojin ɓangarorin biyu an riga an cima matsayar cewa za a kawo ƙarshen aikin wannan runduna ta ƙasa da ƙasa. dama dai al'ummar ƙasar ta iraki da kuma jam'iyyun siyasa musamman ma dai masu alaƙa da 'yan gwagwarmaya sun daɗe suna yin kira da a kawo ƙarshen zaman sojojin na amurka a cikin ƙasar tasu ƙarshen labarin duniyar kenan to ƙarshen labarin duniyar kenan ga kuma shirin na mu koma noma koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a harkar noma a najeriya wacce ita ce asarar da manoma kan yi bayan an yi girbi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ake fuskanta a harkar noma a tarayyar najeriya ita ce asarar da ake yi ta kayan abinci bayan an yi girbi wasu rahotanni na ƙwararru a ƙasar ta najeriya suna nuni da cewa a wannan dangon na bayan girbi ana yin asarar kaso 40 cikin 100 na amfanin gonar da aka noma babban dalilin da yake jaza wannan irin asarar ita ce rashin wuraren da za a iya adana waɗannan kayan abincin da za su kare su daga lalacewa musamman ma da irin waɗanda suke buƙatuwa da wurare ko kuma ɗakuna masu sanyi ministan aikin gona na ƙasar najeriya sanata abubakar kari ya bayyana wannan matsalar da ake fuskanta a wajen wani taro da aka yi a birnin ikon najeriya wanda ya shafi waɗannan matsalar da ta'addabi yammacin afirka ba najeriya kaɗai ba ministan ya kuma ƙara da cewa wannan kaso mai yawa na amfanin gonar da ake yin asara bayan girbi ba wasu kansu manoman ne kaɗai asarar take shafa ba yana a matsayin wata babbar barazana ce a shirin da ake da shi a ƙasar na wadata ƙasa da abinci ministan harkar gona ɗin na najeriya wanda hajiya zaburat mahmud ta wakilce shi ya kuma ce ƙasar najeriya daidai da ƙasashen yammacin afirka da dama tana fama da matsalar bayan girbi ta rashin jerin wuraren adana kayan abinci masu sanyi mara ilayen nisan ya ce a daidai lokacin da muke yin taro a nan domin tattaunawa akan kalubale da kuma damammaki da ake da su na samar da wuraren ajiye kayan abinci ya zama wajibi a bayyana muhimmancin da waɗannan kayayyakin aikin suke takawa ko kuma rawar da suke takawa wajen samar da wadatar abinci bugu da ƙari wani sashe na jawabin ministan harkar gona ɗin a najeriya bugu da ƙari ministan ya ce gwamnatin tarayya ta himmatu wajen yin aikin haɗin gwiwa tare da al'umma da ko masu hannu da shuni domin samar da jerin wuraren adana kayan abincin masu sanyi sai dai ministan ya yi furci da cewa da akwai doguwar tafiya kafin a isa inda ake son zuwa na samar da jerin wuraren adana kayan abincin masu sanyi amma dai bisa la'akari da hanyoyi na ci gaba na zamani da ake da su za a isa inda ake so. to har yanzu muna najeriya inda wata matsalar da masu bakin fada a harkar shigo da abinci suke korafi a kai shine batun yadda kudin fiton da ake dorawa a kan kayayyakin noma da ake shigowa da su suka yi tsada a daidai lokacin da ake fuskantar tsadar kayan abinci a najeriya masu sana'a shigar da kayan abinci cikin kasar musamman ma dai injina da na'urori da ake amfani da su wajen noma sun yi kira gwamnatin tarayya da ta ɗauke duk wasu kuɗaɗen fito daga kan kayayyakin da suke da alaƙa da kayan noma waɗanda ake shigo da su daga waje ɗaya daga cikin masu hada-hadarar shigar da kayan abinci cikin ƙasar ta najeriya shugaban kamfanin eurobase consult limited don ekesiwobi shi ne yi wannan kiran a yan wani taron manema labaru da a abuja taron manema labarun dai ya zo ne gabanin baje kolin kayan aikin gona da za a yi a ranar 16 da 17 ga watan afrilu a abuja ikesiyobi ya ce najeriya tana cikin kasashen da suka fi dora kudin fito wajen shigar da kayayyakin aikin gona ekesiyobi ya ce najeriya tana cikin kasashen da suka fi dora kudin fito wajen shigar da kayan aikin gona da hakan yana taka rawa wajen korar masu zuba hannun jari na waje ya yi ishara da yadda ake karɓar kuɗin da sun kai naira miliyan goma sha biyar a kan kwantena ɗaya wacce take ɗauke da motocin tarakta wato tantan guda uku kadai a ciki da hakan ya yi wa shigar da kayan aikin gona tsada matuƙa domin idan masu shigo da kaya kamar irin wannan za su bayar da kuɗin fito naira miliyan goma sha biyar a kan tantan guda uku to nawa za su sayar wa manoma a cikin ƙasa a dalilin haka ya yi fatan ganin cewa shugaban ƙasar najeriya wanda ya kafa dokar ko ta kwana a kan harkar abinci da ya yi wani abu akan rage kuɗin da ake karɓa na shigar da injina da sauran kayayyakin da ake da buƙatuwa da su a aikin gona saboda abin ƙasashe a yayin wannan taron manema labaran ya kuma taɓo batun rashin tsaro a matsayin ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma da ake fuskanta a harkar noma a ƙasar tare da yin kira gwamnatin ahmad bola tinubu da fuskanci wannan matsala gadan-gadan domin shawo kanta daga tushe yankunan arewacin najeriya musamman ma dai yankin arewa maso gabashi da yankin arewa maso yamma da suna taka gagarumin rawa wajen yin noma da samarwa da kasar abinci sun fada cikin matsalar tsaro wacce har yanzu manoma da suke a cikin waɗannan yankunan ba su farfado ba to ma sauraro za mu dasa aya nan saboda wannan shirin namu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci. Da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha biyu ne. Kuma ga jama'a masu sauraronmu waɗanda suke so samu mutanen wannan shiri namu namu koyi harshen farisanci suna iya su ziyarci shafin muna intanet domin samun wannan matani. Kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata kamar da yadda aka sani. idan ana biye da mu a makon da ya gabata mun ji cewa abokanmu wato muhammad darmin kenan a makon da ya gabata mai suka yi yau kuma suna ina muhammad darmin dai sun tafi wani wurin saye-saye domin sayan wani abu daga cikin uban da suke bukata sun tafi babban shagon sai da kayayyaki wanda ke kusa da wurin kwanan ɗalibai saboda haka wanda yake sayar da kayayyakin kuma ya fahimci cewa lallai su waɗannan ɗaliban jami'a ne saboda haka sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattaunawa su kasance a lokacin ya su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. بفرمایید بسم الله کو چه؟ مه شما می خواهید کو کیسو. پاکت امبولان ماست نونو کره بوتا نوشابه لیمون کلبه ما می خواهیم مو مناسو ما لازم داریم muna da matuƙar bukata. Do. Biyu. Se. Uku. Sabun. sabulu shampo sabulun wanke kai conserve gwangwani mahi kifi conserve mahi kifin gwangwani Digar ce. sai me kuma? Nan. Burodi. Anja. A can. Ma darim. Mu muna da. Shishe. Kwalba. Ablimu. Ruwan lemu. Shir. مدره شما کو بدهید کوباده راستی لله تخم مرغ کوانکازا پنیر چکو او میخواهد شی یناسو برنج شنکاپا روغن می کمی کدن ما نداریم مو بامدا لطفا دو الله ما هستیم مو مونه ما نیستیم با مو بنی کدام ونه ساختمان گینی احتمالاً زتو مپی کرپی همکلاسی ابو کنجونا اجی دوست ابو کی متشکرم Na gode. To bayan da aka je waɗannan kalmomi kuma aka ji su da kyau aka fahimci ma'anarsu yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da kayayyaki. بفرمایید چه میخواهید؟ ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه میخواهیم سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم دیگر چه؟ نان هم آنجاست نان میخواهی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر خواهد رامین ما برنج و روغن داریم؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da fassararta. بفرمایید چه میخواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم مو منا سن روبر نونو گدا دیا دورن بتا گدا بیو دلیمون کلبا گدا دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم مو muna دا متکر buƙatar sabulu گدا اکو sabulun من کی guda ɗaya da کیپون گونگونی گوده بیو دیگر چه؟ نان هم آنجاست نان میخواهی؟ سمی بریدی بردی اچن یکی کنا بکاتا بردی؟ خیر ممنون یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید آآ من گودی ka ba mu kwalbar ruwan lemu guda ɗaya da kuma کلبر مدرا گوده بیو راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد للی سعید ما ینا بکاتر قوی قوان کازا در دورن چکو گوده رامین ما برنج و روغن داریم رامین شن مو منا دا شنکاپا می بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو می پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید کنن مالن دو الله کبامو قوان کازا da ده چکو To da fatan dai an ji wannan tattaunawa da kyau kuma an ji dukkanin abubuwan da suka ambata a cikin tattaunawa tasu kuma an tsinci kalmomi da dama a cikin wannan tattaunawa. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar. بفرمایید چه می خواهید؟ بسم الله کو میکو که سو ما یک ظرف ماست دو بسته کره و یک نوشابه می خواهیم مو منا روبر نونو گده دیا دورن بتا گده بیو دلیمون کلبا گده دیا سه عدد صابون یک شامپو و دو کنسرو ماهی هم لازم داریم. مو منا دا متکر بکاتر سابلو گدا اوکو. سابلون ونکه کی گدا دیا دا کیپون گنگونی گدا بیو. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان خواهی سه میکوما. بردی اچن یکی. کنا بکاتا بردی؟ خیر. ممنون. یک شیشه آب لیمو و دو بطری شیر هم بدهید. ا من دی. کبامو کلبر mu کلبر لیمو گودا دیا ɗaya da کلبر مدرا گودا راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و یک بسته پنیر می خواهد. للی سعید ما ینا اتر. قوی قوان کازا در دورن چکو گودا دیا. رامین ما برنج و روغن داریم؟ رامین شن مو منا دا شنکاپا دمی؟ بله کمی برنج داریم اما روغن نداریم ای منا دا شنکاپا کدن اما بامو دمی پس آقا لطفا تخم مرغ پنیر و روغن هم به ما بدهید کنن مالن دو الله ka ba mu ƙwan kaza da ciku da mai. Mai sayar da kayayyakin ya zuba dukkanin kayan da suka saya a cikin wata takardar envelope. A daidai lokacin da na'urar lissafi take aiki sai ya fara tambayar Ramin cewa شما دانشجو هستی؟ بله ما دانشجو هستیم شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم پس احتمالا همکلاسی هستیم خیر ما با هم دوست هستیم To madalla sai a ƙara sauraron tattaunawar mai sai da kayayyaki tare da Ramin, amma tare da fassarta. شما دانشجو هستید؟ کو ɗaliban jami'a ne? بله ما دانشجو هستیم ای مو دالبان جامعه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو که زونه؟ گینی نه اوکو؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم آه مو منا گینی نه پس احتمالا همکلاسی هستید. کنن زتو مپی کرپی کو این اجی دینی خیر ما با هم دوست هستیم. آه آه، مده ابو To madalla, to yanzu kuma a ƙara gyara zama dai domin a ƙara sauraron wannan tattaunawa yadda ta kasance. شما دانشجو هستید؟ کو طالبان جامعه نه؟ بله ما دانشجو هستیم. ای مو طالبان جامعه شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان سه؟ کو اون گینی کو که زونه؟ گینی نه اوکو؟ خیر ما در ساختمان دو هستیم. آه مو منا گینی نه بیونی پس احتمالا همکلاسی هستید. کنن زتو مپی کرپی کو این اجی دینی. خیر ما با هم دوست هستیم. آه مده مده ابو کنجونانی. Ramin da Muhammad bayan sun kammala sayayya su sun bayar da dukkanin kuɗin sayayyar ga shi wanda yake sayar da kayayyakin kuma sun yi masa godiya. Sun ɗauki dukkanin kayayyakin da suka saya sun tafi zuwa wurin kwanan ɗalibai. Duk da cewa dai kayayyakin suna da nauyi gulgudo. To amma dai wurin kwanan ɗalibai baya da nisa sosai. To jama'a masu saurare lokacin shirin namu dai baki ɗaya ya riga ya kawo ƙarshe dole anan ya kamata mu dakata. to amma kafin mu yi ban kwana da kuma karkare shirin muna tunatar da jama'a masu saurare ga masu buƙatar samun matanin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci suna iya su ziyarci shafin na intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana talata kamar yadda aka sani to amma kafin mako na gaba a madadin muhammad da hajji furon da shine hada shirin a fefe ne abdullahi salihu ne nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you To yanzu kuma ga shirin nan na tazkira. Filin faɗakarwa. Bismillahir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin wannan sabon shiri na filin faɗakarwa. Inda cikin wannan shiri za mu rika kawo hirarraki da malaman addinin musulunci kuma masu nazari kan fannoni na addini da kuma zamantakewa a cibiyoyin ilimi da bincike da suke a nan Iran da ma sauran ƙasashe musamman ma inda muke da masu saurare da suka hada da Najeriya. jamhuriyar nijar kasar ghana da dai sauransu sai a biyan mu sannan hankali a cikin shirin addinin musulunci ya shigar da dukkanin bangarorin rayuwa a cikin abubuwa da ke ƙarƙashin tsari kamar yadda bai bar lamarin siyasa da tafiyar da lamuran jama'a hakanan sake ba wannan ne ya sanya addinin musulunci ya samar da tsare-tsare na rayuwa baki ɗaya da suka hada da dukkanin bangarori da muka ambata na rayuwar zamantakewa da kuma ɗaiɗaiku da kuma rayuwa ta siyasa kamar yadda ya tsara ma ɗan adam aikin ibada na yau da kullum. da kuma waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman a cikin shekara wannan ne ya sanya addinin musulunci ya sha bamban da dukkanin sauran addinai domin kuwa shi addini ne da baya rabuwa da wani bangare na rayuwar ɗan adam a cikin wannan shiri da da allah za mu yi dubi a bangare daban-daban da suka shafi rayuwar mutum da kuma matsayin addinin musulunci da tasirinsa akan hakan inda za mu bayar da dama ga malamai da masana da kuma manazarta kan fannoni daban-daban na ilimin addini domin su bayyana mahangarsu ta ilimi akan hakan kasantuwar rayuwar ɗan adam tun fari tana ɗamfare ne da jin cewa akwai wani abu da ke birbishin komai dukuwa da cewa ɗan adam zai iya shiga ɗimuwa fangima tare da kasa gane hakikanin wannan samuwa wadda ta samar da duk wani abin halitta saman a me. wanda kuma addinin musulunci shine addini da ya fayyace ma dan adam wannan samuwa wanda kuma komai ya zo daga gare kuma komai zai koma gare ta addinin musulunci ya ilmantar da dan adam cewa allah maɗaukakin sarki shine samuwa ta fil azal wanda ya samar da dukkanin samammun abubuwa wannan ji a jika da dan adam yake da shi tun farko a ɗamfare da rayuwarsa shine abin da ake kira da harshen larabci fitara kowane mutum na tare da ita ko da kuwa ya kuskura gano cewa allah maɗaukakin sarki shine kaɗai da ake rusunamawa a matsayin mahalicci ubangiji da ake bauta mawa a matsayin abin bauta na gaskiya Malam Hafiz Muhammad Sa'id mai nazari ne a cibiyar bincike ta birnin ƙum ya yi mana ƙarin haske kan abin da ake kira addini da kuma abin da ake kira fitara da aka halici ɗan adam tare da ita. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baiti at-tayyibin Magana kan addini magana ce mai faɗi sosai. Da farko akwai bincike kan menene addini wannan bayani na addini bayani ne wanda yake mai faɗi da aka samu saɓani a wajen menene ma hakikanin addini sai dai duk da haka akwai abin da ya fi zama haɗaɗɗe gamamme game da ma'ana addini wato shine wani imani wata akida da wasu tunani da ake kudurce su a sallama musu a mika musu ya sannan kuma da ayyukan da suke ɗoruwa a kan wannan aƙida a kan wannan imani to wayannan tattararrun abubuwan sai a kira su addini sai zaman toke nan addini bai takaita da imani ba kawai ba aiki aiki har ila yau bayan da za a yi sai ya gangaro daga wata aƙida da aka kudurce daga wani ra'ayi da wani tunani da aka yi imani da shi aka sallama masa ake girmama shi to wannan zai iya zama takaitaccen ma'anar addini so da haka duk sanda aka sami wasu mutane suna kudurce imani da wani abu suna sallama masa a matsayin wani karfi wanda yake da iko da su wanda yake iya ba su kariya ko kuma yake iya ba su samuwa sannan suke rusuna a gare shi bisa dokokin wannan akida da suke da ita sai a kira shi addini wannan a dunkule kenan shi yasa a cikin ayyuka Qur'an da cewa lakum dinukum waliya din sai aka kira addinin masu rusuna wa gunki da sunan addini aka kira musulunci da sunan addini sai dai da sannu za mu zo da bahasi daga baya cewa addini zai kasance sahihi yaya addini zai kasance gurbatacce wannan wani bahasi ne daban to jin wannan ƙarfi da ke da iko da mutum da imani da wannan ƙarfi da siffofin wannan karfi da ayyukan wannan karfi da dokokin ɗan adam da suke gudanar da rayuwarsa ƙarƙashin wannan ƙarfi sai a kira shi da addini. Malam Hafizu Muhammad Sa'id yana yi mana ƙarin haske a kan ma'anar addini da kuma fitara a nazari da kuma yadda za a iya bambance hakan a hankalce. bayan mun ce menene addini wanda muka ce ba su ne daban wanda yake an yi bayani dama game da shi da sabani daban-daban tun farko idan an yi tambaya cewa ya aka dan adam yake da addini me yake sa dan adam ya karkata zuwa ga wani addini shin sakamakon zamantakewar al'umma ne ko kuwa sakamakon nau'in halittarsa ne asali abinda yawanci masu bincike da kuma addini ya karfafa shine karkata zuwa ga addini nau'i ne na halittar mutum wani sirri ne daga cikin sirrin halittar da aka kimsa wa mutum shi misali idan mun duba za mu ga kowace halitta tana da nau'in abin da aka kimsa mata na daga sirrin samuwarta idan muka duba dabbobi kowanne akwai wanda aka kimsa masa nau'in halittarsa da nau'in irin yadda rayuwarsa take da nau'in irin abincin da zai ci da nau'in yadda zai yada irinsa da nau'in ma yadda zai zamantakewa da irinsa da nau'in yadda zai zamantakewa da wanda suke ba irinsa ba har ma yana iya sanin abin da yake ban tsoro gare shi da kuma abin da yake ba mai cutarwa ba kai hatta da itace in dabba ne takan kansu wanda za ta ci da wanda ba za ta ci ba to musawar rayuwa wacce take ta dabba kenan mutum bayan yana da wannan baiwa sai zamanto yana da kuma wata baiwar da take sama da haka shine baiwar cewa shi yana jin akwai wani ƙarfi wani iko wani ilimi mai wani nufi wanda yake ba zai iya daurantarsa ba kuma ya yarda da cewa wannan ƙarfin akwai shi sai dai sau da yawa akan samu wannan fidira ko wannan sirri halitta yana buƙatar abin da zai daidaita masa saitinsa domin ya ganar da shi hakikanin wannan ƙarfin domin fidira cikin sani a cikin mutane a cikin kogo a jeji cikin tsibirai a cikin birane a cikin ƙauyuka a duk inda suke a duniya suna da addini to wannan fitira din ita ke sanya shi shi'uri ya ji cewa akwai addini tabbas To madalla da wannan takaitaccen bayani muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kowa da komai ya mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi kansa Malam Hafiz Muhammad Sa'id da ya kasance tare da mu nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah. From beholding your beauty. Yanzu ga shirin gidan annabta. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na gidan annabta. A makon da ya gabata mun fara sauraron shimfiɗa ce kan matakin da Sheikh Dr. Abdul Jabbar Sheikh Nasiru Kabara, shugaban Kadiriyya Riyadul Janna da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya ɗauka a fagen kare martabar uwar muminai, matar farko ga fiyayyen halitta. Muhammadu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wato Hadijatu ‘yar Huwailit yaddan Allah ya tabbata a gare ta domin tsarkake ta daga furucin kafirci da rashin imani da aka jingina a gare ta da nufin kaskanta girman darajarta. To a ci gaban shirin a wannan mako Sheikh Abdul zai gudanar da bahasi ne kan irin maganganu masu karo da juna da aka yi wajen neman jingina kalmar kafirci ga uwar muminai Hadijatu yadda Idan Allah ya tabbata a gare ta sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Hakika Hadijatu ‘yar Huwailid, yadda Allah ya tabbata a gare ta, ta kasance daga cikin jerin matayen Muhammadu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa masu keɓantaccen matsayi da girman daraja ta musamman a wajensa. Kuma farkon matarsa da a lokacin rayuwarta bai taɓa tunanin yi mata kishiya ba, kuma dalilai na tarihi daga dukkanin ɓangarorin musulmai sun tabbatar da wannan matsayi nata. Tabbas fiyayyen halitta manzon tsira Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa a tsawon rayuwarsa ya kasance yana ambatanta da kyawawan ɗabi'u da halayenta na kirki tare da jaddada matsayin girmanta a cikin zuciyarsa mai tsarki don haka ya kasance yana yabanta kuma bayi ganin akwai wata mace da ta kai ta girman matsayi da ɗaukakar daraja a rayuwarsa mai albarka yanzu kuma ga sheikh dr abdul sheikh nasiru kabara shugaban kadiriya riyadu janna da ke jihar kano a tarayyar najeriya dauke da ci gaba da bayanin da ya fara kan hadisin da aka ruwaito a cikin littattafan hadisai da na tarihi da ke neman rusa imanin uwar muminai hadijatul kubra yaddan allah ya tabbata a gare ta inda sheikh ya fayyace rashin ingancin hadisin tun daga tushe yana mai bayyana cewar jama'a ita wannan ƙarya da yau za mu tauna ta magana cewa na na Khadija mushrika ce kafira ce ma mutlaqan domin cewa da annabi ma ara ka illa tarakaka wannan kafirci ne mutlaqi mutlaqin kafirci cewa na na Khadija ta ga mu aki wannan ita ƙaryar wanda ya ta bayi da ƙwarewa in ma yana da ƙwarewa mu'jiza ta sa bai gwada ta ba kattamma watsuhu ala anna jundaban kana ma annabi sallallahu alaihi a fi garin yadda ƙaryar take shine jundabu yace ya kasance tare da annabi fi garin a wani kogo kama in dabni abi shayba kamar yadda ya zo riwayar ibn abi shayba ishirin da sittin da tirmizi uku da tabarani 1,705 gun ƙurɗubi na ƙalan alif tirmizi cikin tafsiri juz'i na 20 shafi na biyu. fadaniyar usbu'uhu yadda ya koro ƙarya wannan hadisi dai maimaito a buhari gu hudu hal anti illa isbu'un damiti yadda yake a riwayar ko domiti to tatsuniya ne ba ba a shi ba da fatan kuna ji ita kalmar a lugance usbu'u mutassa'a ce ta wasali lafazin sa'id ibn mansur daga jundub 2846 kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar mun kasance tare da manzo Allah fi safari a wata tafiya a wani lafazin kuma daga jundub gun daya lisi 979 kharaja rasulullahi ila salati fa asarat isbu'uhu fa damiyat lafazin tabrani dubu da ɗari bakwai da uku bainaman nabiyu yamshi is asabahu hajarun fadamiyat isbu'u kula ba kun fara ji muna nazartar biniya lafazin farko mai yake cewa annabi na cikin kogo hannunsa ya kama jini lamazi na biyu na dubu ko dabu yana can. a a tafi ake a fi safarin tafiya ce ma ya tsaye kama jini a lafazin ɗaya lisi kharaja rasulullah ila salati fita zai shiga masallaci sallah fa asarat isbuhu fa damir sai tintibi sai ya tsantsai kama jini ku ta duba wani lafazin tabarani ma yamshi in asabahu hajarun fa damir isbuhu yana cikin tafiya dutse ya same shi to Allah alamu dutsen tadda shi yayi ko ce tadda dutsen ya same shi a lafazin sa'id ibn mansur daga jundabu 2845 an rasulullah damiyat usbu'uhu fi ba'd al-magazi a wajen yaƙi ne ya samu rauni a kogo ne a gida ne zai shiga masallaci a wata tafiya ne da yi a tafa kawai ke almashiyu shi mashiyu a cikin gari a cikin ɗaki tafiya ta al'ada a nan ne yanzu kuma yace a yaki duk jun-dabu shi kaɗai gun ibn ibana 6543 da sa'id ibn mansur 2845 daga jundabu annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dam yat asbuhu fi ba'd al mashahid a wata gamayya ce ta mashahid ta yi yaƙi ne ta yi tafiya ne ta yi wani taro tana da faɗin ma'ana

da uku ibn kasir a tafsiri juz'i na takwas shafi 327 abu fadlil alusi cikin ruhul ma'ani juz'i na 30 shafi na 525 rumiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hajarin fi usbu'ihi fadamiyat jifan annabi akai da dutse sai ta samu yatsansa sai yi jini jifa tintibi a yaƙi a kogo a hanya yana tafi tafiya yayi a mashahadi ne a wata gamayya aka yi wannan wasanni tabbata ba a yi bace yau ya manta ya ce wancan jibi a kwangila ya karba ga manyan yan kwangila su muke faɗa da su yanzu ai kwangila tun da aka kafa yaƙi da alibaiti masu faɗa da su a kwangila suke rayuwa wannan shi ya jawo ƙarfinsu da yawansu da farin jinin hanyar su kuma masu kare alibaiti tun kafa hanyar jinin su ne ke zuba masu faɗa da su kuma a tattula musu kuɗi ana hayar su ai da kwangila zan yi ba zan zaɓi hanyar alibaiti ba sai zan zaɓi hanyar mu'awiya da zo na labarin ake Allah ya ba mu iko tabbatar da mu akan digadigan gaskiya zahiran wa baɗinan sirran wa jaharan wannan kenan ku duba waɗannan za ku gani jifansa akai to kun ji wannan sannan in kun koma gun ɗabarani dubu da ɗari bakwai da sha tara daga jundabu har yau kwaga ce asabat izbu'un nabi shajaratun fadamiyat a bishiya ce ta faɗo wa yatsan annabi bishiya a yatsa amma yatsa amma ta zaɓi guda ɗaya ta fasa bishiya ita ce ta faɗo ta rikito gaba ɗaya amma da ta tashi sai ta danna yatsa ɗaya ta fasa eh ya yatsa na annabi kwa ɗaya bishiya ta fasa duk wannan injijin da tunda kulluhum uduli yadda duk sun ga dama la raddun wala asam qul ma shi ita la raddun wala asam ka udulu ko ne kai ku ji da kyau jama'a ilahuna yakunu kad hasanna ala sittati irabatin zai zama mun samu tufka da warwara guda shida in muka lissafo wajen ayyana gunda abin ya faru dukkan kalmomin nan da jundabu ya amfani da su a lugar larabci wata ba ta shiga wata in ka cire magazi da mashahidu kaɗai su ne za a iya samun tadahuli in dai sun inganta na wanda abun malaman hadisi duk sun inganta duk ingantattu ne to dole ya zama sau shi da aka yi waƙi Allah dole ya zama adadin abin da ya inganta adadin faruwar waƙi da ta fasa yatsan annabi shi za su ce aje hankali aje hankali muka ce mun ki aje shi mun ki mu aje ko kun fahimta yanzu hankali ai ba za ka karɓi wannan ba amma tun farko an sa ka ajiye hankalinka gefe an ce shari'a daban shi daban unjuwa ya ce haka daga bakara hannasi a kawo waya annabi ya ce ka ajiye hankali a kawo gun aka sine mu to kuna ganin tun daga binyar hadisi ginin yana nuna tatsuniya ne jama'a ba za su fahimci wani yare ba sai wannan ba wani abu da za a yi tsai da gaskiya sai dai ka zo da gaskiyar da tafi wadda muke nunawa mu ci gaba da bin jundab yace fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hal anti illa asbu'un damiti wa bihi sabilillahi ma laqiti eh Waya kuma a kire da waka yi fada hal anti ai ke bace kasance ba illa asbu'un da miti face ya tsada kika yi miki fi sabilillahi maliki ta abin da ya same ki a tafarkin Allah ne qala jundabu yace fa makasa ne aw salasan la yaqum annabi ya wanzu dare biyu ko uku baya tsayuwar dare fa qala lahum ra'atun sai wata mata ce ma ara shaydanaka illa qattaraka ni dai na ganin shaiɗaninka ya rabu da kai in ji wata mace Shaiɗaninka. da yake sa ka tsayuwar dare to yanzu ya rabu da kai na ga Kadina. dina fa nazalat wa du'i wal za sa ji ma wadda aka rabu ka ma makali jama'a haza nabzu ibn abi hatim ar-razi wannan nabzu ibn abi hatim ne wanda na gabatar yau Masu saurare a nan ne za mu jalin zamun shirin namu a wannan mako sai kuma a gamuwa ta gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. Ali Muhammadin عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب yanzu ga shirin na mahangar Imam Khomeini. mahangar Imam Khomeini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mahangar Imam Khomeini Quddasa Sirruhu shirin da ke bayani kan tafarkin Imam Khomeini wanda ya jagoranci jin juhalin musulunci a nan jamhuriyar musulunci ta Iran. Kafin shiga cikin shirin na yau sai a dakace mu da wannan. saurare shirin na yau zai bayani ne kan hangar Imam kudusa Sirruhu na adalci a rayuwar zamantakewa da kuma tsakanin al'umma. A shirin da ya gabata mun yi bayani kan hangar Imam Khomeini na sanin manufofin kasashe masu girman kai na duniya. Imam Khomeini ya dogara ne da tushen addinin musulunci na gaskiya da kuma koyarwar mazhabar shi'a wajen tunkara masu girman kai na waje da kuma na cikin gida. domin haka hanyar da ta kai ga nasara ga juyin musulunci shine fada da azzaluman gwamnati da kuma neman 'yanci na siyasa wanda wannan ya zamanto taken da al'ummar kasar suka yi amfani da shi wajen korar gwamnatin zalunci ta sha a nan kasar iran a wannan lokaci duniya na tafiya ne akan tsari biyu na siyasa amma imam khomeini kudisa sirruhu ya kalubalanci waɗannan tsari guda biyu na zalunci ta hanyar cewa babu gabas babu yamma dukkanin mutane ɗaya ne shine tushen siyasar da aka gina jamhuriyar musulunci ta iran a kansa a cikin wannan shiri za mu yi dubi ne kan muhangar imam khomeini kudusa sirruhu na shimfiɗa adalci a tsakanin al'umma tabbas tabbatar da adalci na zamantakewa ko kuma mu ce a tsakanin al'umma na daga cikin kalubale na ɗan adam a tsohon tarihi kuma wannan shine tushen manufar al'ummar iran na yunkurin juyin musulunci a shekarun da suka gabata bayan yakin duniya na biyu tsarin siyasar gabashi bisa jagorancin kungiyar tarayyar soviet na tafiya ne bisa dogaro na tunanin 'yan gurguzu da kuma da'awar goyon bayan adalci na zamantakewa kuma dage tunanin bambanci a tsakanin al'umma bisa wannan tunani addini abu ne da ke goyon bayan zalunci a tsakanin waɗanda ake zalunta da masu rauni sai dai imam khomeini kudusa sirruhu ya dogara da koyarwa addinin musulunci da ma habar iyalan gidan annabta a tsarkaka wajen bayyana mahangar musulunci na gaskiya da ke tabbatar da adalci a tsakanin al'umma daga mahangar musulunci na gaskiya da ke tabbatar da adalci a tsakanin al'umma ma'ana daga karni na 19 miladiya al'ummar iran suka faɗaɗa yakin tabbatar da adalci a ƙasashensu wato a ƙasarsu duk da cewa sun samu wasu nasarori amma kafin cin nasarar juyin juhalin musulunci a shekarar 1979 miladiya ba su samu nasarar tabbatar da rundunar tsaro ba wacce za ta kare al'umma da kuma ɗage zalunci gami da bambanci a tsakaninsu da taken da bisa jagorancin imam Khomeini sun ruhu ya zo da shi tabbatar da adalci a tsakanin al'umma shine bukatar al'ummar iran da kuma kore bambanci a tsakanin al'umma shine abin da tsarin siyasar jamhuriyar musulunci ta iran ta zo da shi idan aka yi la'akari da matsayin musulunci da mazhabar shi'a ta iyalan gidan annabta tsarkaka da suka yi tasiri ga tunanin imam khomeini kudusa ruhu, yana da kyau a bayyana mahangarsa musamman ma a fagen adalci na zamantakewa a farkon matsayinsa da kuma mahimmancin adalci a wajen imam khomeini kudusa sirruhu ko da yake masu saurare adalci ɗaya ne daga cikin tushe na mahangar siyasar musulunci kuma ya zuwa yanzu masana da dama sun yi rubutu da dama a kansa wato ɗaya daga cikin manazarta ya yi ƙoƙarin bayyana wasu ɓangarori masu sarƙaƙiya na adalcin zamantakewa a zamanin malaman falsafa ta yamma kamar a platon da arasto kuma a lokacin malaman falsafa na musulunci manazarta kamar farabi da manazarta masu yawa na lokacinsa sun yi ƙoƙarin bayyana ma'anar adalci a zamantakewa na al'umma addinin musulunci da kuma mazhabar shi'a adali da adalci yana da matsayi mai girma kuma ya zamanto ɗaya daga cikin shika-shiken mazhabar shi'a bayyana siffar ubangiji maɗaukakin sarki hakan ya sanya manazarta da malaman mazhabar shi'a suka ɗauki wannan siffa da mahimmanci a mahangar siyasa da zamantakewa a cikin alkur'ani mai girma adalci shine tushen gini na halittar dukkanin halittu kuma tafiyar da shi wato kuma tafiyar da duniya na gudana ne kan wasu tushe wannan gabatarwa na nufin cewa adalci shine tushe na mafarar halittu tabbatar da adalci shine abin da kowane ɗan adam ke fata hadafi ko kuma manufar ƙarshe na kowane addini da shari'a shine tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a mahangar alkur'ani mai girma adalci yana da matsayi da daraja babba domin haka ne allah maɗaukakin sarki ya umarci dukkanin mutane musamman ma zumunai da su tabbatar da adalci a tsakanin al'umma har ila yau a mahangar alkur'ani adalci wani bangare ne na fitirar ɗan adam kuma domin tabbatar da adalci da kuma daidaito a tsakanin al'umma mutane na iya ƙoƙarinsu domin su zamanto daga cikin masoyan allah maɗaukakin ɗaukakin sarki kamar yadda wannan aya mai girma ke cewa kuma Allah yana son masu adalci suratul ma'ida aya ta 42 kan wannan tushe ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da da'awarsa kamar yadda shi ma imam Khomeini kuddasa surruhu ya yi ƙoƙari na tabbatar da wannan tushe a yayin tabbatar da jin halin musulunci که تو مجدد شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na mahangar imam Khomeini na zuwa ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran hakika abin koyi ga imam Khomeini kudusa sun ruhu shine ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a cikin tsawon rayuwarsa ya sha gwagwarmaya wajen tabbatar da adalci da kuma faɗa da zalunci a kan masu rauni da waɗanda ba su da shi a tsawon shekaru 23 na da'awarsa ya kasance cikin faɗakarwa na tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a mahangar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkanin mutane ɗaya ne a wajen ubangiji wanda ya fi wani shine wanda ya fi tsoron Allah babu wani bambanci na launin fata kabila yare da sauransu wanda ya fi tsoron Allah shine ya fi fiko da falala a wajen Allah domin tabbatar da wannan manufa na tabbatar da adalci ya buƙaci mutane da su yi aiki tare domin tabbatar da adalci a tsakaninsu har ila yau ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ya kira mutane zuwa ɗan'uwantaka domin gina soyayya da adalci a tsakaninsu a mazhabar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalci girmama juna da kiyaye haƙƙin mutane shine tushen gina al'umma ta gari kuma musulma Imam khomeini kudisa sirruhu ya yi koyi da wannan tafarki na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma zamanin khilafancin imam ali alaihi salam kan yadda ya gudanar da hukumarsa inda a zamaninsa baya ganin adalcin mutum guda a matsayin fifi ko falala sai dai na ganin cewa tabbatar da adalci a tsakanin al'umma shine abin so da bukata a mahangar imam adalci a tsakanin al'umma wato shine mutum ya fara da kansa domin idan aka tabbatar da haka ne za a samu daidaito a tsakanin mahukunta da 'yan siyasa wannan mahanga ita ce imam khomeini kudusa sirruhu ya dogaro da ita kuma ya kira kanta domin tabbatar da adalci a tsakanin al'umma wanda wannan shine tsari da kuma tafarkin addinin musulunci yayin da ya bayyana wannan tushe a cikin littafinsa babi na saye da sayarwa imam khomeini kudusa sarruhu ya ce hukunci na shari'a shine tabbatar da dokokin musulunci kuma zartar da waɗannan dokoki shine tabbatar da adalci da hukumar musulunci domin tabbatar da adalci tsakanin al'umma shine samun shugaba adali ma'asumi a lokacin fakuwarsa kuma tabbatar da wannan nauyi ya rataye ne kan wuyan malamin fiqhu adali a cikin littafi na wilayatul faqih ya bayyana hujjoji na tabbatar da hukuncin malamin fiqhu kuma adali kuma shi kaɗai ne zai iya zartar da hukuncin addini da kuma tabbatar da adalci a tsakanin al'umma a yayin da ya koma kan hukumar zalunci imam khomeini kudusa ruhu ya ce nauyin da ya rataya kan kowane musulmi ya yi yaƙi da zalunci kuma a mahangar imam Khomeini kudisa surhu ba tare da tabbatar da hukumar musulunci da jagora adali ba wanda ya kasance malamin fiƙuhu to ba za a iya tabbatar da adalci a tsakanin al'umma ba. Masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen ɓangare na biyu sai kuma a tarbe mu a mako na gaba domin ci gaban shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala ni Aminu Abdu da na fassara kuma na karanto nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. ma sauraro sai ku gyara zama domin ku saurari mu koyi harshen farisanci. billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad masu sauraro salamu alaikum barkum mu sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na watan azumi mai alfarma kamar yadda muka saba gabatar muku da shirye-shirye na musamman a yau muna tare ne da malam aminu suyudi malam ma'aruf malami daga garin zindar da kasar niger na fatan za kasance tare da mu to madalla maudu'in da malam zai yi mana bayani a kai shine yafiya a cikin wannan wata mi alfarma Allah shiga ta malam bismillah hakikanin kamawar wannan wata mai albarka mai ɗumbin lada ga al'ummar musulmi saboda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yana keɓantar mu da wasu kyautai da wasu karama daga gare shi to sannan Allah madaukakin sarki da manzon Allah sun hore mu da wasu ɗabi'u wanda ya kamata mu bar su idan wannan watan ya kama akwai ɗabi'un da suka umarne mu mu kare karfi a kansu idan wannan watan ya kama sannan wannan wata mai albarka yana da ɗumbin lada da albarkoki da ƴan tuwa daga barin shiga wuta Allah ya sa muna ke cikin yankatu ba gida amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana mutum hudu wanda ba sa cikin wannan rama daga Allah subhanahu wa ta'ala sanan su in suna karshen hadisin zan gabatar da su kuma karshen hadisin saboda su hudu ne waɗanda dukkanin wannan ramar da aka zana ta cikin wannan wata mai albarka ba sa cikin ta Allah ya sa dukkanin musulmi na duniya ba sa cikin ta daga cikin guda hudu na warko akwai midminu khamrin mutum mai dawwama a cikin barasa kullum kullum yana cikin shan giya baya cikin albarkokin da suke cikin wannan watan ramadanu da rahama da suke ciki matakar bai tuba ba sannan ce o oh, illi walidaihi ga mutumin da yake tozartar da mahaifansa yana cuta musu shi ma baya cikin wannan babbar rama da rabo da yantuwa daga barin shiga wuta da suke cikin wannan wata sannan na ukun su akwai ba rahimi mai yanke zamantakewa wala da yan uwa wala da makwabta wala da abokan ma'a mu'amala a cikin ma'aikatu wala zaman kasuwa wala ta'amuli na yan uwa musulmi shi ma baya cikin wannan rama da take cikin wannan wata sai babban na hudu ma'aikin Allah ya ce wa mushahinun da mai gaba sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa da mashahinu wane ne mai yin gaba ma'aikin Allah kale da huwa farimu shi ne mai yanke zance tsakanin da mutane ya ma wannan gaba wannan in ga wannan ya kau da kai yadda suke kau da kai mutum biyu a cikin wannan watan to na mai ubangiji ta kau da kai daga wajensa ba za su same ta ba ana so dukkanin yan uwa musulmi idan wannan wata mai albarka ya kama mai ɗumbin lada wanda a kullum Allahu subhanahu wa ta'ala yake ta dubu so dubu daga barin shiga wuta amma ban da waɗannan mutanen guda biyu Abdullahi bin Abbas yarda Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare shi shine ya gaya mana wannan hadisin annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Abdullahi bin Abbas ke cewa na ji mai ma'aikin Allah tsiran Allah da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa innal jannata cewa da ita aljanna la takhbiru wa tazayyanu min al ila al takan yi wani irin alfahari kuma ta yi ado ta ci ado daga shekara sai shekara take irin wannan ado Misa take wannan ado da wannan alfahari lidkhuli shahri ramadana dan saboda shigar watan ramadan wata mai girma a gurin Allah mai girma a gurin ma'aikin Allah mai girma a gurin al'ummar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza kana awwala lailatin min ramadana yayin da farkon daren watan ramadana ya kama habat rihun min tahti al-arsh zaka yi wata irin iska ta motsa da kalkashin al'arshin ubangiji yuqalu laha al-masirat wannan iska ana ce mata al-masirat wannan iskar fatar su fi warqa ashjar al-jannati wa halik al-masari wannan iska sai ta motsa ta sanya itacen aljanna su yi rangaji kamar yadda iskar duniya in ta buga zaka ga itacen sai suna kakkaɓe ganyen su suna rangaji to ita ma wannan iskar karkashin al'arshin ubangiji ta motsa suka je ta motsa itacen aljanna ta sa su rangaji sannan wahal il masari'i da sarƙoƙi waɗanda suke rike da kyaurayen aljanna wa yusma'u li zalika unnimun lam mi'una asana minhu sannan sai a ji wani irin murya murya da duk azami'una jami'una masu jin murya ba su taɓa jin murya ba asana minhu wanda tafi wannan murya kyawo da kamshi shi da jin daɗinta. Bayan an ji wannan murya fatafar julhurul aina da ya kumna ala shirajil janna matan hurul aini sai su fito daga cikin nemomin su sai su zo su tsaitsaya a saman wani tudu madaukaki a cikin tudun nan aljanna wa yunadi na sai su yi kira hal min khadibin ila Allah ta'ala wa yuzawwiju Allah subhanahu wa ta'ala minna matan hurul aini sai su ce har akwai mai neman aure da zai yi zancen matar aljanna a gurin Allah Allah subhanahu wataala sai aura ɗaya daga cikin mu sun mai kulina sana wannan matan na huru la'i ne sai su ce yari duwa mai tsaron aljanna mahajiyar laila wannan wani dare ne da muke ji irin wannan muryar da wannan irin iska mai jibo wannan talbiya malaika mai tsaron aljanna sai ya karba musu da cewar na karba muku na karba muku fa ta sai ya ce ya hayratu ne zanun ya ku zababbun mata kyawawa na aljanna haji awwalu lailatin min shahri ramadana wannan dare ne na warko daga cikin daren wata ramadana الإسلام سبحان علام الغيوب masararo karku shafa muna sauraron bayani ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci a iran kuma daga bakin malam aminu suyudi malam ma'aruf daga kasar niger inda malam ya kammala gabatarwa yanzu kuma sai malam ya yi mana bayani yadda yake a hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malam bismillah wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da dauka sai ce ya ridwanu ya kai malaika ridwanu mai tsaron aljanna ibta abwabal jinani lisa'inina ka bude koyin aljanna ga masu azumi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga al'ummar annabi Muhammad kina Allah da aminci Allah tabbata a gare shi wa yaqulu za ta yake ya maliku ya kai maliku ku mai tsaron wuta a gari abuwa balgari ne ani da'imi ne min ummati Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka kubule kohoyin wutar jahim daga al'ummar anan muhammad iran allah da amince da tabbata gare shi wa yaqulu sai zatin ubangiji yace ya jibrilu ya kai malaika jibrilu eh bi da ilal ardi ka tabu ka saman wuskar kasa ka ɗaure dukkanin mardata shayatin shaytanu masaurin kai wa gullahum bil adali ka ɗaure su da sarkoki tun makazibuhum fil shakil jihari ka je shi cikin jirgin tekuna na ruwa hatta la yufsidu an ala ummati habibi muhammadin qiyamahum har dan kasu bata azumin masoyi azumin al'ummar masoyi na annabi muhammad idan Allah da aminci Allah ta fita gare shi sai kullu ta'ala sanan zakin ubangiji mai girma da buwaya sai ya faɗa fi kulli lailatin a cikin kowane dare min shari ramadan salasa marratin Allah sai ya faɗa a cikin kowane dare har sau uku zai faɗa za da kan kansa ya kira zaki a kowane dare ya ce hal min sa'irin fa utiyahu shulahu halimin min izin fa tubu alaihi hal min multaqadirin fa gadir lahu zaki ya ce har akwai mai roƙo na wani abu in ba su abin da ya roƙa har akwai mai tuba in ka ta Har akwai mai neman gafara in masa gafara su mai na nan zaki ya ce yanzu man yuqdiru al maliya ghayra al wane ne zai ba da ramke kamar mawadaci ne arziki sarkin Allah wanda ba da kin rashin kaɗan tilwasi ya ba da ramcen shi ga mai cikawar alkawari da sarki Allah ghairil mazlumi sarkin da baya zalimtar bawa sannan duk da haka ga Allah subhanahu ta'ala fi kulli lailatin a cikin kowane dare ne shari ramadana a cikin watan ramadana inda ighfar a gurin shan ruwa Allah yana alfa alfa a cikin minan na dubu so dubu a kowace awa daya a yan tasu daga barin shiga wuta kullum dukansu kwa kadin tsauje gul azaba sun sanci azaba kuma yayin da ƙarshen watan Ramadanu ya kasance a haka. Allah zai an tafi zalika yau a wannan wuni bi adadi man ataka min awwali shari ila akhirih adadin duk abin da ya anta tun warkon watan har ya zuwa ƙarshen shi to dukkan wannan dimbin rahama da dukkanin wannan tarin albarka da ramal ubangiji ai ma'aikin Allah tsiran Allah da amincin Allah yace mutum fudu ba sa ci yayin da ƙarshen wannan watan ya kasance na Ramadanu fa iza qala al-fajr lokacin da kujir ya keto da jibrilu alayhi salamu malaika jibrilu amincin Allah ta fita gare sai yayi kira cikin mala'iku yake ya ma'ashara al-mala'ika ya ku ran mala'iku arrahila rahila maz alabda maz alabda fa yaquluna sai ya jibrilu ya kai malaika jibrilu ma sana Allah biyawa ijil mu'minina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam menene Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata a cikin bukatun mu'minai na al'ummar annabi Muhammad tsiran Allah da aminci Allah ta bata a gare shi fa yaqulu sai ce inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala madaukakin sarki nazara ilaihim yayi duba na rama a gare su wa afa anhu yayi musu rangwane wa gafara lahum yayi musu gafara illa arba'atun sai mutum guda hudu ba sa cikin wannan lada ba sa cikin wannan rangwame ba sa cikin wannan ramal muna neman tsarki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya hutar da dukkanin al'umma musulmi daga wannan mutanen guda hudu sai su ce wa man haqula ila arba'a suwane ne guda wurin ya kai malaika jibrilu kana sai ce musu mudminu khamri dawwamamme cikin shan giya wanda baya tuba wa aqil liwalidai ga wanda yake cuta wa mahaifan shi mai zalimtar mahaifan shi baya ciki wa qati wa rahim da mai yanke zumunci shi ma baya cikin su salli ya rabbi ala muhammad wa ala ali baiti muhammad amma masu sauraro lokacin da muke da shi ya kawo jiki da cewa malam ya koro bayani to amma lokacin ya yi mana halin nasa dole ne a nan za mu dakata muna miƙa mu ta musamman ga malam aminu suyudi malam ma'aruf daga garin zindar da ya ba mu lokacinsa don yin wannan bayani a madadin wanda ya hada sautin shirin a faifai har ya kammala muhammad aminu kiyawa ni awal kunya da na shirya kuma na gabatar ke yi muku fatan alherin wannan watan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da biyar ga watan Ramalana mai alfarma. Allahumma ij'alni fihi muhibban li awliya'ik wa mu'adiyan li a'da'ik mustannan bi sunnati khatami anbiya'ik يا عاصم قلوب النبيين Ya Allah! ka sanya a cikinsa mai ƙaunar waliyanka mai adawa da abokan gabanka mai bin sunar annabinka na ƙarshe ya mai shiryar da zukatan annabawa محمد صل على محمد وآل محمد Ga kuma takaitattun labarin duniya. Miliyoyin al'ummar Iran sun fito kan titunan ƙasar domin raya ranar Kudus ta duniya. A yau Juma'a ne ake jana'izar shahidai bakwai da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yau kisan gilla a birnin Damascus. ana yin kira ga al'ummar duniya da su fito kwansa da kwakwatansu domin raya wannan rana ta kudus a iraki ana gab da kawo ƙarshen ƙawancen soja na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai gabanin mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.